Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safe yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muhammad Awal Kunya na nan tafiye dauke da shirin na tarbiyyar iyali.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 yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora a ƙasar mali sun fara aiki hukumar efcc a tarayyar najeriya ta ce ta dawo da kudade masu yawa daga hannun waɗanda suka sace su a shekarar da ta gabata sannan ƙasar iran ta ce idan saudiya ta ga dama tana iya aika da tawaga zuwa birnin vienna yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa gwamnatin kasar saudiya tana iya aika tawaga zuwa vienna don bibiyar abubuwan da ke faruwa a tsakanin membobin yarjejeniyar jcpoa amma dai taron ta keɓanci membobin yarjejeniyar ne kawai kamfanin jinancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa khadib zade yana ansa tambaya da aka yi masa ne kan cewa akwai tawagar kasar saudiya a birnin vienna wacce take bibiyar tattaunawar da ke gudana tsakanin iran da kasashe hudu a hada da daya a birnin vienna dangane da yarjejeniyar dauke mata a takunkuman tattalin arziki khadib zade ce kowace ƙasa a duniya tana iya aike da tawaga zuwa birnin vienna idan ta ga za ta amfana da tattaunawar amma dai ba za ta shiga cikin waɗanda ake tattaunawa da su ba ma'aikatan tsaron ƙasar iraki ta ba da sanarwar cafke mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish guda hudu a lardin sulaimaniya na kasar ta iraki a jiya litinin kamfanin jinnacin labaran wa na kasar iraki ya bayyana cewa jami'an tsaro sun kama wa'annan mayakan kungiyar da'ish ne tare da taimakon jami'an gwamnatin lardin na sulaimaniya wanda suke sanya ido akan ayyukan 'ya'yan wannan kungiyar tun da daɗewa labarin ya kara da cewa ana gudanar da ayyukan bibiyar wasu sanannun 'ya'yan kungiyar 'yan ta'adda don kama su a cikin kasar ta hanyar da dokokin kasar suka tanada kuma ana samun nasara tun shekara ta 2017 ne dai aka kawo ƙarshen gwamnatin da'ish a ƙasar iraki amma har yanzu akwai waɗanda suke kai hare-hare na ta'addanci a ɓoye a cikin ƙasar kan mutane. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jaridar tribune ta najeriya ta ba da labarin cewa hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annuti a tarayyar najeriya ta karɓo kudaden gwamnati daga waɗanda suka sace su masu yawa a shekara ta 2021 da ta gabata labarin ya kara da cewa hukumar ce ta bayyana haka a jiya litinin ta kuma kara da cewa ta kwato naira biliyan 152 sannan dala amurka miliyan 386 sai kuma fam na ingila miliyan 1.132 sai kudaden euro na kasashen turai 156,246 sai kuma kudaden riyal na kasar saudiya miliyan 1,723 da kuma wasu kudaden daban a shekarar da ta gabata kafin haka dai hukumar ta ba da sanarwar cewa ta gurfanar da mutane 2,220 a gaban kotuna daban-daban a duk faɗin ƙasar a cikin shekarar da ta gabata takunkuman tattalin arzikin da ƙungiyar ecowas ta ɗora wa ƙasar mali a ranar lahadi da ta gabata sun fara aiki a jiya litinin kamfanin dilancin labaran reuters ya bayyana cewa kamfanonin jiragen sama na france air da na senegal da na ivory coast duk sun tsaida tafiye-tafiyensu zuwa ƙasar ta mali a jiya litinin har sai abin da hali ya yi banda haka ƙasashen ƙungiyar ta ecowas sun ba da labarin cewa sun rufe dukkanin kan iyakokinsu da ƙasar ta mali don tabbatar da takunkuman tattalin arzikin suna aiki sai dai shugaban ƙasar ta mali asimi guaita ya bayyana cewa ƙasarsa tana da wasu hanyoyi wa'anda za ta bi don mai da takunkuman tattalin arzikin da ƙasashen ƙungiyar ecowas suka ɗora mata ba su yi tasiri a kan mutanen ƙasar ba. a ranar lahadi ta gabata ce da shugabannin kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ko ecowas a wani taro na musamman a birnin accra na kasar ghana suka buƙaci kasar mali ta gudanar da zaɓuka cikin watan fabrairu mai zuwa ko kuma takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata su ci gaba da aiki har zuwa lokacin da aka gudanar da zaɓuka a ƙasar. masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Shirinmu na gaba shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahanga ta masana da kuma fashin baki a kan yadda ake kallon lamuran ta faskoki daban-daban. Inda lokutan baya-bayan nan dai mukan mai da hankali akan abubuwa da dama da suke wakana ta fuskacin siyasa da kuma batutuwa na tsaro a yankin gabas ta tsakiya wanda a yau ma shirin na yau da Allah zai dubi ne akan batun wata ziyara wadda ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya kai a kasar oman inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar kan batutuwa da suka shafi alaƙoƙi a tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa wannan da shine abin da shirin namu na yau da da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a wannan litinin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya kai wata ziyara aiki a birnin muscat na kasar oman inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta oman akan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi harkoki na tattalin arziki da sauran batutuwa na kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi tsaro da kuma siyasa a yan wannan ziyara wadda hussein amir abdullahiyan ya kai a wannan litinin goma ga watan janairun shekara ta 2022 ya gana da takwaransa na kasar ta oman daga nan kuma ya gana da mataimakin sarkin kasar ta oman mahmud al sa'id inda nan ma suka tattauna batutuwa daban-daban wanda suke da alaka da kasashen biyu mafi muhimmanci daga cikin abubuwan da bangarorin biyu suka mayar da hankali a su a yin wannan ganawa shine batun halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin gudunmuwar da dukkanin kasashe za su iya bayarwa wajen ganin cewa lamura sun tafi yadda ya kamata a yankin gabas ta tsakiya da kuma warware matsaloli da ake fuskanta ta fuskoki daban-daban ta hanyar tattaunawa da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin kasashe wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwa ba har sai kasashen yankin baki ɗaya sun haɗu sun kuma fahimci juna a lokacin da suke tattaunawa da mataimakin sarkin ƙasar ta oman hussein amir abdullahian ya isar da saƙon shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi domin mika shiga sarkin ƙasar ta oman wanda cikin saƙon nasa yake mika gaisuwa ta musamman ga sarkin da kuma al'ummar kasar ta oman da kuma yi masu fatan alheri sannan kuma a cikin wasikar shugaba isi ya bayar da amsa na wasiƙar da sarkin oman ya aike masa a lokutan baya na gayyatar sa da ya yi zuwa ƙasar oman domin kai ziyara da a cikin wasikar tasa ibrahim isi ya jaddada cewa ko shaka babu bisa la'akari da irin kyakkyawar alaƙa da kuma dangantaka da ke tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasar oman a shirye yake a duk lokacin da hali ya bada ya kai ziyara ta musamman a kasar oman domin ganawa da sarki da kuma haduwa da al'ummar kasar hussein amir abdullahiyan a zantawar da ya da manema labarai tare da takwaransa na kasar oman din a birnin muscat a wannan litinin ya bayyana cewa tattaunawarsa da manyan jami'an gwamnatin kasar oman ta yi armashi matuka kasantuwar oman ƙasa ce wadda take taka gagarumin rawa ta fuskoki daban-daban a mataki na yankin gabas ta tsakiya da kuma mataki na ƙasa da ƙasa inda bai cewa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suka tattauna waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya akwai batutuwa da suka shafi lamura na harkokin kasuwanci da tattalin arziki wanda ƙasashen biyu suke da kyakkyawar alaƙa ta wannan fuska kamar kuma da suka tattauna batutuwa na siyasa da kuma batutuwa na tsaro wanda shi ma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ƙasashen suke aiki tare da kuma yin haɗin gwiwa wajen tabbatar da cewa sun cimma burinsu a wannan fage baya ga kuma ƙasar oman ita ce ƙasar da taka gagarin rawa wajen ganin cewa an samu daidaiton fahimta a tsakanin wasu da cikin ƙasashen larabawa waɗanda ba su ga maciji da juna wanda kuma zuwa yanzu aka samu fahimta a tsakaninsu wanda kuma tun kafin wannan lokacin ƙasar oman ɗin tana iyakacin ƙoƙarinta domin tabbatar da cewa sauran kasashen larabawa da suke da matsala da kasar iran a yankin gabas ta tsakiya sun mayar da takobinsu cikin kube domin zama tare da iran da kuma tattaunawa da fahimtar juna tsakanin su da warware dukkanin matsaloli da ake da su ta hanyar fahimtar juna da kuma hanya ta lumana ɗaya daga cikin irin rawar da ƙasar oman ta taka a mataki na ƙasa da ƙasa musamman a tsakanin iran da sauran manyan ƙasashe shine batun yarjejeniyar nukiliya wadda aka wa tsakanin iran da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 wanda kasar oman ce ta fara kawo wannan tunani kuma ta gabatar ga dukkanin bangarori da suka hada da amurka da sauran kasashen turai da china da kuma rasha game da ita kanta iran din da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya da majalisar ɗinkin duniya wanda dukkanin bangarorin suka amince da wannan shawara ta gwamnatin kasar oman kuma aka gudanar da zama a lokuta daban-daban wanda da ƙarshe dai kuma aka cimma matsaya da yarjejeniya a cikin shekara ta 2015 a birnin vienna na kasar austria duk da dai wannan yarjejeniya da aka cimmawa bayan shekaru uku a lokacin mulkin tsohon shugaban kasar amurka donald trump a shekara ta 2015 ya yi watsi da ita wanda kuma a halin yanzu sauran bangarori waɗanda suke su ne mambobi na wannan yarjejeniya sun koma ci gaba da tattaunawa a birnin vienna domin farfado da yarjejeniyar da kuma samun fahimtar juna da sake rattaba hannu kan abubuwan da suka cimma matsaya a kansu da kuma ko shakka babu kasar oman ta taka ga garo marawa wajen tabbatar da cewa an farfado da wannan yarjejeniya wanda aka cimmawa tsakanin manyan kasashen duniya da kuma kasar iran wanda wannan ziyara ta hussein amir abdullahian a kasar oman na ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuni da irin ci gaban da ake samu ta fuskacin shiga tsakani da kasar oman ɗin take yi a kan batutuwa na ƙasa da ƙasa tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya. abu wanda yake ishara da irin ci gaban da ake samu ta fuskacin kyautata alakoki a tsakanin iran da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen laraba da cikinsu shine irin ziyarar da tawagogi daban-daban na manyan jami'ai daga wasu daga cikin kasashen laraban yankin tekun fasha suka kawo a kasar ta iran a cikin lokutan baya-bayan nan ziyarar da babban sakataren majalisar tsaron ƙasa ta ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa tare da tawagarsa suka kawo iran a 'yan makonnin da suka gabata tana ɗaya daga cikin waɗannan alamomi wanda suke nuni da kyautatuwar alaƙa a tsakanin ƙasashen yankin kamar da kuma wasu togogin daga wasu ƙasashen suka ziyarci iran musamman daga ƙasar ta oman da kuma ƙasar qatar wanda lokacin ziyarar tasu duk an tattauna muhimman abubuwa waɗanda suka shafi dukkanin ƙasashen yankin da kuma yadda za a farfado da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su ta yadda al'ummomin yankin za su ci gajiyar junansu baya ga haka kuma wani abu wanda yake da matukar muhimmanci a cikin wannan yunkuri da ake yi na samun fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin dukkanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya shine kokarin da gwamnatin ƙasar iraki ta yi daga nata bangaren na ganin cewa ta hada gwamnatocin kasashen saudiya da iran a kan tebiri guda domin tattaunawa akan abubuwa waɗanda suke da saɓani a kansu ta yadda za su fahimci juna a kuma dawo a aiki tare domin amfanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya wanda kuma ta wannan fuska an samu gagarumin ci gaba kamar yadda dukkanin jami'ai daga ɓangarorin biyu na iran da saudiya suke faɗa a cikin lokutan baya-bayan nan duk wadda cewa dai wani abu wanda ita kasar iran take da korafi a kansa shine tabbatar da cewa duk wata tattaunawa an yi ta ne a cikin 'yanci domin kuwa ita tana tattaunawa ne da dukkanin kasashe a cikin 'yancinta ba tare da wata kasa ta yi mata shifta ba saɓanin wasu daga cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma ƙasashen larabawa daga cikin su waɗanda ba za su iya ɗaukar wani ƙuduri a hannunsu ba face abin da amurka da sauran kasashen turai suka yarje musu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke yin fashin baki a kansa cewa ko da an samu kyakkyawar fahimtar juna akan batutuwa na siyasa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya a tsakanin manyan kasashen yankin gabas ta tsakiya guda biyu wato iran da saudiya to ba dole ne a iya cimma manufar da aka sanya a gaba ba domin kuwa amurka za ta iya tasiri akan ɗaya ɓangaren wanda kuma hakan zai iya zama tarniki ko karfin kafa ga duk wani yunkurin da ake yi na neman samun fahimtar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin kasashen yankin baki daya. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku wato a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da wannan abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya ɓadda makwaddan bindigogin da 'yan sanda na yi a ƙasar mu najeriya gaskiya abin da allah wadda ne saboda haka kamata ya yi mahukunta su rinka binciken kwakwaf domin zakulo masu hannu da badda waɗannan makamai domin gasganta musu hukunci daidai da abin da suka aikata da fatar allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki daya na gode kwarai gidan rediyon boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gwamnati kebistan najeriya Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To gaskiya kwaya da aka kama a cikin mota wani wani shugaba musamman ma shugaban wata karamar hukuma a jihar Agadez wannan abin takaici ne kenan wannan shugaba ya yi ƙaunin su ya ba da mummunan misali abin da ake so shugabanninmu su zama masu ba da misali wajen kiyaye doka wajen nema ma al'umma al'umma haƙi da wajen tabbatar da demokaradiyya da cusa kishin ƙasa ga talakawa to amma idan a cikin shugabanni ana samu suna safarar miyagun ƙwayoyi suna so kamar su yi arziki ko ta halin kaga to yaya ake so kama na baya su yi wannan ya kamata dai hukumomi su yi su ɗauki duk wani mataki da ya dace a hukunta wannan mutum saboda a tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar allah sarki kasa ta jamhuriyar nijar na mu a rayuwar mu ma mun rasa ta ina za mu dafa can an kama motar magajin gari da baya an kama shi to can daga gefe an gama yan kokowa ana musu albuzaranci da kuɗin ƙasa can kuma daga share talaka yana neman dala ɗari wanda zai je ya sayi kilan shinkafa kuma can daga gehe ga rashin tsaro ya dame mu mun rasa ya za a yi kullum ana kashe sojoji da talakawar hula mun rasa me yake mu daɗi da mi ya kamata a fara dubawa kenan na farko da yan rishin tsaro shi ya kamata a mai da hankali a kan shi ba ko kowa galgajiya ba a je a ringa watsa kuɗin ƙasa a iska kuma na biyu sai a yi matsalar tsadar rayuwa ta tsada abinci daga ina ne wannan abin ya shigo duka an ki mai da hankali a kan shi mu mun rasa ya ma wannan magabatan suke so da mu ubangiji Allah sa su gane in masu gane ne mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kiraye ku ne daga nan unguwar Kadamare ta birnin da magarama a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na harko dai ni na isa bukar tsoho mai albarka a ulun matiya mai muryar rajon iraq wannan kokowa da an kare lami lahiya ubangiji allah shi mu kowa albarka ba da bayan haka nan kuma shekara mai zuwa in duk za ta wani an kai ta nan mai lahiya allah sa kuma a yi ta yanta kare lahiya kuma wanga zarumi gwarzon namiji ubangiji allah mai cikawa an kai makarkashi an ga kashe wanga zarumin soji na iran ni na isa bakar tsoho mai albarka a wulin matiya mai assalamu alaikum radio mai magana hamisu mai martaba maraɗi wutar larewa ina son ku bani dama in yi magana yau kan ma'aikata masu hannun jari na bulanjeri gidajen biredi na nan maraɗi da suka ɗauki mataki da kansu suka ce sun ƙara ma burodi kuɗi ina kira gare su suka ce sun sami goyon baya ga gwamnan maraɗi ya goya masa baya kan maganar su ƙara ma guru da kuɗi yadda suke so muna son su kiyaye da ɓacin ran mutane saboda bai yiwuwa a ce dan su suke da jari suna ɗaukan mataki da kansu su tana da mutane suke da wakilcin abubuwan da ake saida ba don suna da gidajen burodi ba bai yiwuwa mutane na ɗawaina suna kasuwa a ce suke ganin dama su kira gwamnati su yi shawara da su ba shawara da mutane kan harkar kasuwancin abin da ya shahi mutane ke ci mu dai mutanen maraɗi ba mu goyon bayan wannan tsarin da suka yi kuma muna kiran kungiyoyi na nan maraɗi kowane su yi ta su nuna ɓacin ransu kuma muna godiya ga 'yan shayin garin maraɗi gaba ɗaya da su ba da goyon baya ba ga wannan ƙarin da aka yi mai magana na kuwa masa maraɗi jamhuriyar nijar na gode. Assalamu alaikum biyu mai jamus ne da murar ta yana da fatan kuna lafiya. ta masha Allah yau zan yi tsokaci kan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. Na gode biyu mai mai magana Muhammad Sani Dauda da ake da bikin amfana a kan ta magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa waki ɗaya. Eh, ina ma Allah godiya ina ma gidan radio Iran Radio Musulunci godiya da yake ba mu dama muna ɗantowa albarkacin bakin mu. Ni ina nan sake birnin Maradi ni tashin hankali na ga Nijar ga Afirka da Najeriya da Nijar da Kamar da Chadi da sudan da Aljeri, da libi da mali da burkina faso da cote d'ivoire ni babban bakin ciki na rashin tsaro na ga afirka ɗin ga gamu da masu ilimi gamu da an ce ma mun kowa yawa mun kowa yawan haihuwa ce kuma mun kasa tsara kanunmu kuma ma'ikantan nan ko kuma masu ilimin nan sun san inda bindigogin da suke tawa kuma kowa kowane dan kasa ya san bakin yankin kasar shi a samu wani wanda za ya samu gurbi cikin kasa ya rike ta ya karin gwamnati ce wannan wuri yankin shi ne ba mai iya shiga kuma ba wai wani ba dan ta'adda wanda ba su wuce su dubu ɗari ba mu konan afirka mun yi miliyan nawa saboda allah da annabi ya kamata mu afirkawa mu san ciwon kanmu kaga ana amfani da jahilcin mu ana ba mu tsoro da kujerunmu na mulki domin a la afirka dan Allah dan akwai magani a taimaka ni dai ga nawa ubangiji Allah ka ba mu zaman lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ni ne rabilu malam adamu daga nan birnin maradi sarkin aiki na kasa baki daya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je Salamu alaikum sasin Hausa na biyu mai magana Alhaji Lauru mai sako bayan gidan mu da zahar da mu To gaskiya ya mutu ina da zawo ina da zuku don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin agadas da wannan hannu harka ta sa hannu wannan bisa kan harka kayan banzan nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin zanhuriyar nijar daidai dai mu ce gaskiya allah ya sa a yi hukunci daidai wa daida kuma dan allah da muna zan hankali da mu. a ringa bincike duk da in gaji irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki da magabata na ikuna da Allah ku ranga bincike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an go kwankwaro su da Allah a ranga yanke hukumci daidai da wanda ya dace don gobe Kan arda a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi sa gagga saye-saye ya yawa a cikin mutanenmu mun gode biyar ta hausa muna gaida ku da dama da gugewa muna tattauna to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya bari haɗa ku da awal kunya domin gabatar da shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatu ta'ala wa barkatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin suka shafi rayuwar iyali musamman hanyar tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubanin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kunya ta ba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan zo kasance tare da mu don jin abin da shirin ke dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wancan shirin da muka somo da malam musa adam mai nage daga garin jos ta kasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malamin zai tashi ne akan bayanin akan bayanin tun farko yadda ake shure tarbiyya in malam ya kimtsa bismillah to assalamu alaikum za mu ci gaba muna nan dai akan bayanin wannan ayan na zamantakewan aure gidan aure saboda ana yi ne don a samu 'ya'ya in suka yi girma don tarbiyyarsu ya yi muku sauki to tun wajen kina su tun wajen shuka su kun yi barna kun saba ƙa'ida haka aka kwanta aka samar da 'ya'yan ba natsuwa ba hankali ga yiwa ga faɗa ga rashin zaman lafiya ga rashin kwanciyar hankali babu natsuwa haka aka yi cikin cikin haka aka rene shi cikin yiwa cikin aikin wahala ba yabo ba abinci mai gina jiki ba kwanciyar hankali ga faɗa a haka wannan da jini ya dinga bugawa ba a samu aka yi mashi abinci ba ya za a samu ya fito mai ilimi mai kwakwalwa mai son ku da ku ba soyayya a tsakaninku babu mawaddatan rahama ta yaya duniyar hankali za ta hukunta maka cewa za ku haifu yaro mai ƙaunanku mai ilimi lafiyayye wanda za ku yi alfahari da shi ta yaya saboda ba shi da kwandishin kun cuce shi tun kafin ya zo duniya tun kafin ku haife shi kun cuce shi ya zo a mara lafiyar hankali a mara lafiyar gangan jiki saboda bai samu natsuwa ba ya risa wasu abubuwan a jikinsa tun yana cikin ciki saboda kila abubuwan da kake bashi matan take ci babu abin da zai sa eh, kunne ya ji sosai ko babu abin da zai sa ido ya kira shi gangan jikin nan abubuwa ko wani in ka ci abinci akwai abubuwa iri iri iri masu ilimin dan adam likitocin ilimin zamani masu kwakwa duk sun bincika sun tabbatar ga abu iri kaza in mace tana ci yaro zai ta haife shi a lafiya iri kaza in ya rasa irin abinci kaza dole zai samu za a a haife shi mai illa iri kaza na gaɓai ko na hankali to wani duka ku sai a samu dole a haifi yara marasa tausayi saboda ka tausayi musu suna cikin ciki ba dole ka biya tun kafin su wannan fa ba mu zo babin an haife su ba tukun muna bayanin zamantakewan ɗakin aure ko gidan aure da inda ake yanta ake yi a shuka su ko a haife su muna a wannan zango tukuna ba mu zo babin ga sunan sun zo ya ya saboda musulunci musamman mazhabar ahlulbaiti ya kasa zangon yaya daga shekara kaza ga sunansu daga shekara bakwai na farko daga shekara bakwai na biyu shekara bakwai na uku ga sunansu ga matsayinsu ga yadda ya kamata a yi mu'amala da su ba mu zo wannan gudun muna bayanin gidan ɗakin aure kan gado da yaya za a yi da renon ciki da me za a ba cikin. ya za a lura da mai ciki ya za a lura da gangan jikinta ta ji daɗi a faranta mata rai ya za a lura da hutunta kada yanzu wanda ta zama na cikin bala'i cikin masifan miji ga yiwa ga rashin matsuguni mai kyau ga wahalan ai dole ku haka wasu suke ta mutuwa a haihuwa duk saboda wahala ya ishe su Ko miji ga shi nan mai halin akuya ko mai halin kura wasu mutane gangan jiki ne na mutum amma wani ɗabi'arsa akuya ne a jikinsa ko ko na rashin tausayi da halaye na wauta babu wata yadda kasan baiwa ce mun ga irin wannan mun yi irin wannan kes iri-iri Hirar nan babu haka zai aukawa mata kamar akuya ba ruwan shi da mukaddamatul eh, abin nan jama'a ba wasanni mai iyawa magana ma babu gata da yiwa ga ta rashin kwanciyar hankali bayan alkai masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan yadda wasu mazaje suke cutar da 'ya'yansu. Wallahi wasu mazaje suna cutar da 'ya'yansu ba na wasa tun daga ciki cutar da uwar shi yasa dole wani yaro iya tashi ya zama ya gaya maka magana sai ka ji kamar daga duniyar mafarki yake magana dole saboda ka cuce shi tun daga ciki haka kuma zai zo duniya ka watsar da shi ba fundishin ana ta kyankyasa su ba a shirya musu makoma ba to babu shakka muna da aiki ja muna da matsala shi yasa mu muke da irin wannan a yau ya'yan nan ga su nan rututu an tattara su an haifi su ba a shirya musu makoma ba ba tun ranar farko ba shirya musu kwandishin mai kyau sun fito duniya su ba su san ma ba su kai lai akwai nan da muka yi kes ɗin wani mutum babban mutum mai shekaru da yawa lokacin da muka yi wannan kes ɗin duk da za a iya cewa ya kai shekara hamsin zuwa hamsin da wani abu zuwa sittin abin da ya faru shine yana da wata matarsa ta farko ina ji su rabu ne ko ta rasu akwai yaro ya auro wata karamar ne wannan yar ma kusan ta yi jika da shi kuma haka ta yi haƙuri har suka haihu muka zauna muke kes ɗin take cewa ko yaya ita ma ko ta samu damuwa da yaron da yaron wannan mijinta shi kuma bayan an haihu yaro ta haifa mashi yaro in ya kawo wani abu in ya so wani yakan so ma yaron wani kifi ya ba ta hannu ma ba zai haka zai jefa kifi akan jikin yaro ba magana ba hira mai kyau ba tattaunawa cikin gaba wai shi ma yana raddi ko bata rike mashi dan matarsa ta farko ya ne shi kuma wannan dan nashi ne ba amma sai yana raddin rashin iya mu'amalan matarsa nan da wancan dan ba magana ba hira kawai karamar yarinya kuma shi shi babban mutum haka yake auka mata kai ka ce akuya kuma wani musulmi mabiyin annabin rahama annabi sallallahu alaihi wasallam mai jin kai shugaban duk masu tausayin duniya ana sun fa mu dinga kwatantawa kwatanta siffofin allah daga cikin sunayensa ar-rahman ar-rahim mu kwatanta su a duniyar rayuwarmu rahmatullahi rahmatullahi wasa'at kulle shay'in rahamar allah jin kansa ya yalwaci komai ya rinjaye fushinsa ya fi komai da komai shi yasa akwai nassin hadisi da ba zan iya kawo shi a yanzu ba amma wa fil ma'ana cewa ranar tashin kiyama Allah zai yafe mahalittu jama'a da yawa ya yi jin su ya yi masu afuwa ya shafe laifukansu har sai shaidan ya yi zaton shi ma ma za a mashi yafiya wace jin ƙai wannan ya ishe "Kasancewa! cewa rahamar Allah ba ta wasa wacce to irhamu man fil ardi kum man fis sama'i idan kuka ji kan na ƙasa mai sama zai ji kanku wannan a sifatul ama ba ma ga iyalai in dai kai dan adam ne akwai halittu da Allah ya sa suna karkashin ka Allah ya ɗora ka a kansu ko a shugabancin gida ko na anguwa ko na shugabancin ko kamfani ko aiki to ka fa jin kansu in kana so Allah ya ji kanka mai sama ba fa zai yiwu kana neman Allah ya jin kan kai kuma kana danna haƙƙin halittu da suke ƙarƙashin ka ba wannan ba zai yiwu ba to ya kamata mu dinga lura da waɗannan abu musamman rayuwar mu na aure tsakanin iyali namiji da mace zan ja burki a nan sai karatu na gaba za mu ci gaba assalamu alaikum masu rado gashi malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin to amma lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe muna yi wa malam musa mai nage daga garin jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa da fatan allah ya kara wa malam lafiya a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni alkunin da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau, maimacin wanda kura ji tun a daren jiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu da gaske muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma bututuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar ta afirka inda shirin namu na yau da allah zai dubi ne akan wasan cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyar afirka wato afcon wanda aka fara wannan lahadi tara ga watan janairun shekara ta 2022 a ƙasar kamaru tare da yin dubi akan wannan gasa da kuma tarihinta da kuma wasu muhimman abubuwa da suka faru a tarihin wannan gasa ta nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu wari za a biyo mu hankali domin jin cikakken shirin. a wannan lahadin ce tara ga watan janairun shekara ta 2021 aka bude wasan cin kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka a kasar kamaru gasar da ke sama halittar dukkanin kasashe waɗanda suka samu nasarar lashe wasanni na neman cancantar shiga gasar da farko dai zai kyau mu koma baya domin yin dubi a kan tarihin wannan gasa da kuma yadda aka fara ta tun daga farko da kuma irin wainar da aka toya tsawon shekaru masu yawa wanda suka gabata a cikin tarihin wannan gasa ta afcon a gasar farko ta kasashen nahiyar afirka wato afcon din a shekara ta 1957 kasashe hudu ne aka ware domin yin wannan gasa a lokacin amma kasashe uku ne kawai suka samu damar yin gasar kuma tun daga wancan lokacin ne gasar ta bunƙasa sosai wanda hakan ya sa ta zama dole ne a gudanar da gasar share fage kafin shiga wannan gasa adadin waɗanda suka shiga wannan gasar a karan farko ya kai goma sha shida a shekarar 1998 ko da yake a shekarar 1996 ƙungiyoyi goma sha shida ne za su gudanar da gasar amma najeriya ta janye inda kasashe goma sha biyar ne da suka yi wasan haka kuma irin wannan ya faru a shekara ta 2010 bayan ficewar togo kuma har zuwa shekara ta 2017 haka ake ci gaba da bin wannan tsari ta hanyar fitar da kungiyoyi goma sha shida zuwa rukuni hudu inda kungiyoyi biyu na kowane rukuni suke tsallakewa zuwa mataki na gaba wanda kuma su ne za su fafata har zuwa matakai na kusa da na karshe har zuwa ga wanda zai lashe gasar a ranar 20 ga watan yulin shekara ta 2017 a mayar da gasar cin kofin afirka daga watan janairu zuwa yuni kuma an faɗaɗa gasar daga ƙungiyoyi goma shida zuwa ashirin da hudu masar ita ce ƙasa wadda ta fi samun nasara a tarihin gasar inda ta lashe gasar sau bakwai ciki har da shekara alif tara da hamsin da tara lokacin da masar ɗin ta haɗe da siriya a matsayin jamhuriyar larabawa an fara bayar da kofi na yanzu ne a shekara ta 2002 masar ta lashe gasar har sau uku a jere wanda ba a taɓa yin haka a tarihin gasar ba wanda kuma hakan ya faru ne a shekara ta 2006 2008 da kuma 2010 a cikin shekara ta 2013 an canza tsarin gasar zuwa gudanar da ita lokuta mabambanta domin kada ta yi karo da gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya ta fifa asalin gasar cin kofin ƙasashen nahiyar afirka ya fara ne tun daga watan yuni shekara ta 1956 lokacin da aka gabatar da shawarar kafa hukumar kwallon kafa ta afirka a lokacin taron fifa a karo na uku a birnin lisbon na kasar portugal an yi shirin gudanar da gasar cin kofin nahiyar ne nan da nan kuma a watan fabrairun shekara ta 1957 aka gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka na farko a birnin khartoum na kasar sudan wasan ya kunshi kasashe hudu waɗanda suka kafa cap wato masar sudan habasha da kuma afirka ta kudu duk da cewa dai saboda manufofi na gwamnatin warin launin fata da kasar afirka ta kudu a wancan lokacin aka dakatar da ita inda wasanni biyu ne kashal aka buga inda masar ta zama zakara na farko a nahiyar bayan da ta doke sudan mai masaukin baki a wasan kusa da na karshe, sannan kuma suka buga wasa na karshe tsakaninta da habasha inda masar ɗin ta doke habasha shekaru biyu bayan haka masar ta karbi bakuncin wasan karo na biyu a birnin alkahira bayan kuma sai karo na uku a shekara ta 1961 a birnin addis ababa na kasar habasha kuma a karan farko an gudanar da zagayen sharar fage domin tantance kungiyoyi hudu waɗanda za su buga gasar habasha mai masaukin baki da mai rike da kofin gasar wato masar sun samu tikitin shiga gasar sai kuma najeriya da tunisia waɗanda suke a zagaye na hudu masar ta buga wasan karshe a karo na uku a jere sai dai kungiyar kwallon kafa ta habasha ta samu nasara inda ta fara doke tunisia sannan ta doke masar a karar lokaci a shekara ta 1963 ghana ta fara fitowa a matsayinta na mai karɓar bakuncin gasar kuma ta lashe gasar bayan da ta doke sudan a wasan ƙarshe sun sake samun nasara yayin da suka zama zakara bayan wasu shekaru biyu a tunisia inda suka samu irin wannan matsayi daidai da masar a matsayin waɗanda suka yi nasara har sau biyu a shekara ta 1965 cap ta bullo da wata doka wadda ta takaita yawan 'yan wasan ƙasashen waje a kowace ƙungiya zuwa biyu dokar da ta ci gaba har zuwa shekara ta 1982 dan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ivory coast lauren poco ya yi wani abu na tarihi a gasar a shekara ta 1968 da 1970 wajen zira ƙwallo a raga inda ya ci kwallaye shida a gasar farko ta shekara ta 1968 sai kuma kwallaye takwas a gasar shekara ta 1970 wanda wannan yawan kwallaye goma sha hudu da ya ci ya kasance abin da ba a taɓa yi ba har zuwa shekara ta 2008 ƙasashe shida sun lashe wannan gasa daga shekara ta 1970 zuwa 1980 sudan congo brazil congo zaire morocco ghana da kuma nigeria congo zaire ta sake samun nasara karo na biyu a shekara ta 1974 bayan da ta kara da zambia a wasan karshe a karan farko a tarihin gasar sai da aka sake buga wasan domin kuwa fafatawa farko tsakanin kungiyoyin biyu an tashi biyu da biyu kunnen doki bayan karin lokaci bayan kwana biyu aka sake fafata wasan karshe inda zayir ta samu nasara ci biyu da nema dan wasan gaba mulamba ndai shine zira dukkanin kwallaye hudu da zayar ta ce a waɗannan wasanni guda biyu wanda shi ma ya kasance dan wasa wanda ya fi zira kwallaye a gasar da kwallaye tara waɗanda ya saka a cikin raga watanni uku bayan haka congo zayar ta zama ƙasa ta farko a yankin kudu da sahara da ta samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta fifa Morocco ta lashe kofinta na farko a shekara ta 1976 wanda aka gudanar da wasan a habasha sannan ghana ta ɗauki kofinta na uku a shekara ta 1978 inda ta zama ƙasa ta farko da ta lashe kofuna uku tsakanin shekara ta 1980 zuwa 1990 kamaru ta yi nasarar zuwa wasan ƙarshe na gasar cin kofin afirka su uku a jere inda ta lashe gasar su biyu a shekara ta 1984 da kuma shekara ta 1988 sannan ta sha kashi sau ɗaya a bugun fanarti tsakaninta da masar a shekara ta 1986 sauran kungiyar da ta mamaye gasar a wannan lokacin ita ce algeria algeria dai ta yi rashin sa'a a wasan karshe da nigeria mai masaukin baki a gasar shekara ta 1980 wanda baiwa super eagles damar lashe gasar a karan farko bayan gasar ta shekara ta 1980 algeria ta kai wasan kusa da na ƙarshe a kowace gasa in banda kofin 1986 har zuwa ƙarshe dai ta lashe gasar shekara 1990 a shekarar 1990 din dai ita ce gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 17 wato gasar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka algeria ce ta ɗauki nauyin bakuncin gasar kamar dai shekara ta 1988 algeria ta lashe gasar bayan da ta doke najeriya a wasan karshe da ci ɗaya da nema najeriya ta sake yin rashin nasara yayin da ta kai ga wasan karshe afirka ta kudu ta karbi bakuncin gasar wadda aka gudanar a karo na 20 a shekara ta 1996 wanda ke zama karo na farko bayan da aka ɗage haramcin da aka sanya ma kasar tsawon shekaru da dama sakamakon mulkin warin launin fata wanda ya kawo ƙarshe a kasar ta afirka ta kudu 'yan kasar afirka ta kudu sun sake zuwa wasan karshe bayan shekaru biyu wasan da aka yi a kasar burkina faso amma ba su iya kare kambun nasu ba bayan da suka sha kashi a hannun masar wadda ta lashe kofin a karo na hudu ghana da najeriya ne dai suka ɗauki nauyin gasar a shekara ta 2000 a wani tsari na haɗin gwiwa wanda suka maye gurbin kasar zambabwe mai masaukin baki wadda ya kamata ta ɗauki bakuncin wasan tun daga farko kamaru ta doke najeriya da bugun daga kai sai mai tsaron gida banda aka tashi biyu da biyu bayan ƙarin lokaci da aka yi a wasan ƙarshe a shekara ta 2002 kamaru ta lashe kofin har sau biyu a jere wannan shine karo na farko tun bayan da ghana ta yi hakan a shekara ta 1960 da kuma masar kafin nan a shekara ta 1957 da shekara ta 1959 'yan wasan kamaru sun doke senegal wadda ta kai ga wasan ƙarshe a karon farko masar ta kafa sabon tarihi a gasar shekara ta 2010 wanda angola ta karbi bakuncin wasan inda ta lashe kofin ta na uku a jere a gasar bayan da ta doke gana da ci da nema a wasan karshe inda ta rike kofin da aka yi da zinari har abada masar ta zama ƙasa ta farko a afirka wadda ta lashe kofuka uku a jere kamar yadda mexico da argentina suka yi a kudancin amurka da kuma iran a nahiyar asiya waɗanda su ma suka lashe kofin nahiyunsu har su uku a jere to jama'a masu lokacin da muke da shi ya riga kawo ƙarshe saboda haka dole ne a nan za mu ja lizamin shirin a cikin abubuwan da muka ɗan kalato muku dangane da wannan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta ƙasashen nahiyar afirka wato afcon wadda kuma a halin yanzu take gudana a ƙasar kamaru daga wannan lahadi idan Allah hada mu asaduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amdin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma saurare da wannan ne shirin namu ya kammala amma da kima sauran 'yan dikikoki ga takaitattun labarai. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Sa'id Khatib Zade ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Saudiya tana iya aika tawaga zuwa Vienna don bibiyar abubuwan da ke faruwa a tsakanin membobin yarjejeniyar JCPOA amma dai taron ta keɓanci membobin yarjejeniyar ne kawai. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa khatib zade yana ansa tambaya da aka yi masa ne kan cewa akwai tawagar ƙasar saudiya a birnin vienna wacce take bibiyar tattaunawar da ke gudana tsakanin iran da ƙasashe hudu a hada da ɗaya a birnin vienna dangane da yarjejeniyar dauke mata a takunkuman tattalin arziki khatib zade ce kowace ƙasa a duniya tana iya aike da tawaga zuwa birnin vienna idan ta ga za ta amfana da tattaunawar amma dai ba za ta shiga cikin waɗanda ake tattaunawar da su ba ma'aikatan tsaron ƙasar iraki ta ba da sanarwar cafke mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish guda hudu a lardin sulemaniya na ƙasar ta iraki a jiya litinin kamfanin dillacin labaran wa na ƙasar iraki ya bayyana cewa jami'an tsaro sun kama wa'annan mayakan ƙungiyar da'ish ne tare da taimakon jami'an gwamnatin lardin na sulaimaniya wanda suke sanya ido a kan ayyukan 'ya'yan wannan kungiyar tun da daɗewa labarin ya kara da cewa ana gudanar da ayyukan bibiyar wasu sanannun 'ya'yan kungiyar 'yan ta'adda don kama su a cikin ƙasar ta hanyar da dokokin ƙasar suka tanada kuma ana samun nasara tun shekara ta 2017 ne dai aka kawo ƙarshen gwamnatin da'ish a ƙasar iraki amma har yanzu akwai waɗanda suke kai hare-hare na ta'addanci a ɓoye a cikin ƙasar kan mutane jaridar tribune ta najeriya ta ba da labarin cewa hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati a tarayyar najeriya ta karɓo kuɗaɗen gwamnati daga waɗanda suka sace su masu yawa a shekara ta 2021 da ta gabata To ma saurare anan nan da zamu yi bankon da ku gan lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauke da za a ɗan shirin amma kafin na amma din tahir amin da katuma labaran duniya ni dan jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.